This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ne sashen Hausa yake muku magana yanzu haka kan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. jama'a jamhuriyar Nijar ma za su iya kama matattafoshin rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet hausa dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau suna na bello habib galadanci tare nake da aliyu mustapha sokoto muna fata kuma muna lafiya yau talata goma ga watan fabrairu kamar da kuka ji shirinmu na rana yau muna son jin ra'ayinku ne game da makonni shida da rundunar sojin najeriya ko ce sojojin ma kasashen da ke makwabtaka da najeriya suka ce suna bukata domin murkushe boko haram nazarin kamar abin da su suke nufi yan boko haram kin da irin sabon tsarin da ya zamanto shine nasu dole ila tilas lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alama tara plus da daya mu fara cikakkun labaran duniya to jama'a barkanmu da wani wasu da ake jin yan boko haram ne sun kashe wasu daga cikin mutanen da ke cikin wata motar safa da suka sato daga kamaru jiya wani shaida ya ga mana a nan gidan rediyon mura amurka cewa yan boko haram din sun kashe akalla bakwai daga cikin mutane ashirin da ke cikin wannan mota ɗin kana suka watsar da abokin nasu a can kan iyakar kamar ɗin da najeriya shatima amadu shugaban wata makarantar sakandare da ke yankin ya ce an gagawar wani dan uwansa wanda shine ma direban wannan motar an sassara hannayensa da ɗaya daga cikin kafafunsa kuma yana cikin mutanen da aka watsar da abokin nasu shatima ya ce waɗanda suka sace mutanen sun saki wasu mata tsofaffi su uku amma har yanzu suna rike da mutane akalla goma da suka hada da 'yan mata takwas kanana wanda shekarunsa na haihuwa suka kama daga sha ɗaya zuwa sha hudu shi ma kakakin rundunar sojan kamaru kanar didiya bacek da gwamnan jihar da abin ya faru a cikin tamijin yau bakari da sun tabbatar da faruwar na al'amari amma suka ce har yanzu su ma suna jiran su samu ƙarin haske kamar dai ɗaya ce daga cikin ƙasashe uku da sojojinsu suka ɗauki an kallo da 'yan boko haram wanda suka hada da niger da chad a jiya litinin sojan jamhuriyar niger suka tarwa tsarin da 'yan boko haram din suka kai a garin difa kuma daga baya farmakin kunar bakin wake da wata mace ta kai ya halaka mutane a ƙara shida a can garin na difa bar mu je samaliya inda shaidu a ƙasar suka ce mutane guda goma sha biyu ne aka halaka aka jiwa wasu talatin kuma rauni yau talata a lokacin da dakarun wata ƙungiyar 'yan ta'adda suka yi ɗauki ba daɗi da sojan ƙasar wannan tarzoma ta barke ne a lokacin da mayakan na ahlus sunna wal jama'a suka afka wasu sansanonin soja da ke garin el guri mai tazar kilomita 400 arewa da mogadishu babban birnin wannan kasa ta somalia wani da ya ga abin da ya faru wanda kuma ya nema boye sunansa ya ce sojan kasar sun arce sun fice daga garin kuma wani wakilin murya amurka ma ya ce mazauna garin sun gaya masa cewa garin baki ɗayansa yanzu yana hannun mayakan kungiyar ta ahlus sunna wal jama'a to jama'a muna baku labaran duniya ne daga sashen a amurka a washington dc shugaban kasar sham ko siriya bashar al-assad ya ce gwamnatinsa tana samun dukkan bayanan da take bukata dangane da hare-haren da amurka ke jagoranci ana kaiwa akan mayakan asis da ke cikin siriya din amma ya ce fa ba wata alaka ko dangantaka tsakanin gwamnatin shi da su masu na na hare-haren abin da damaskar ne shugaban yake gawa bbc cewa akwai wasu kafofi na uku masu shiga tsakani da ke musayar bayanai a tsakanin gwamnatin tashi da masu kai hare-haren amma ya jaddada cewa bayanan ba su kunshi ainihin dalla-dallan wani abin da ya shafi fasalin kai hare-haren ba haka zalika kuma ya jaddada cewa siriya ba za ta taba shiga rukunin wannan kasashen da amurka kewa jagoranci ana gari yan isis din ba daman dai gwamnatin ta siriya ta daɗe tana bayyana ƙungiyoyin da ke adawa da gwamnatin ta shugaba assad da cewa dukansu 'yan ta'adda ne kawai ƙungiyoyi kamar su isis da nusra front da ke da alaƙa da al hakuman shugaba Assad ya ce kusan dukkan kasashen da ke cikin tawagar kasashen da ke kai wa'ina hada-hadan su ma masu goyon bayan yaƙi da ta'addanci ne. Wata tawagar mayaka mai goyon bayan gwamnatin kasar Ukraine sun ce sun samu galaba akan abokan gabarsu da suke yaka a gabashin kasar Yayin da ake jajiberin soma wani taron kola na musamman domin neman yadda za a kawo ƙarshen wannan rigima. wannan kungiyar mai suna bataliyar azov ta faɗa a ta na duniyar gizo na facebook cewa ta kama ƙauyuka da yawa a lokacin da ta kai farmaki a kan garin na novozovsk da ke kan iyaka amma kuma an ba da rahoton tarsasin ko ce tartsatsin wuta da harbe-harben rokoki barkatai a wata unguwar da ke da gidaje da ke can garin kromatosk din wanda shi ma kamar kilomita hamsin ne ta raba daga garin donetsk inda kusan nan ne dandalin wannan yaƙi da suke yi sosai masu magana da yawun rundunar sojin ta ukraine sun faɗa a yau talata cewa an kashe akalla sojan ukraine ɗin guda bakwai a cikinsu har da ce a cikin ma yaƙi ɗaya ne ko a wannan yaƙi da ake yi kuma a cikin sa'o'i 24 duk aka samu waɗannan rashe-rashe yayin da kuma duk waɗannan ke faruwa wakilan gwamnatocin kasashen rasha ukraine jamus da faransa suna shirin haɗuwa gobe kenan laraba a babban birnin belarus domin neman hanyar da za su bi na karshen wannan tarzoma da aka share watanni goma ana gwabzawa a can ukraine wacce kuma ta laƙume rayukan mutane da basu ji ba basu gani ba kuma sun kai dubu biyar da ɗari hudu. labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington madala to da yake kasashen da ke makwabtaka da najeriya kamar chad da jamhuriyar niger sun yanke shawarar yi wa boko haram taron dangi tare ma da haɗin kan ita najeriya din to ta yaya kwalliya ta biya kuɗin sabulu me ake tunanin za a gani a cikin makonni shida da ke tafe musamman ma idan aka yi la'akari da shawarar da sojojin najeriya suka bayar na cewa suna bukatar wani lokaci domin yaƙi da boko haram saboda haka a jinkirta babban zaɓe amma kafin mu je ga wannan ku fara mana kuna ba mu amsa aliyu mustapha sokoto abokin aiki na nan sashen hausa ya yi hira da babban farfesa na jami'ar uh, antidiop da ke can ƙasar dakar a senegal inda ya tambaye shi ko ya yi mamakin harin da su mayakan boko haram suka a jamhuriyar niger shi kuma farfesa sai ce a ko ɗai eh, harin da aka kai ni bai bani ba mamaki don me yasa eh, mun yi wata hira kwanakin baya a nan wurin eh, saboda in aka tsaya aka yi nazarin kamar abin da su suke nufi yan boko haram kin da irin sabon tsarin da ya zamanto shine nasun dole ila tilas kowa yana jiran cewa da za su kai manijar hari na farko shine cewa da suna neman su kafa daula ta islamiyya a nan wannan bangaren na Eh, tsakanin Nijar, Chad, Najeriya da Kamaru. Wato, saboda wannan abun ba wata kasa wadda za su raga haka. Na biyu shine cewa shi Abubakar Shekauyen lokacin da ya yi wannan barazana ta cewa da za a kai harin Nijar, duk wanda yake sauraron magana shi ya san da za a yi aikatawa. Wato, wai ba ya yi nuhin za a yi ɗauko bataliya ba ce ta su 'yan ta'adda su shigo cikin Nijar, a'a ya san abin da ya shibka a cikin ƙasar Nijar ne. Kamar yadda Hausa ke cewa idan ka ji makawa ya ce maka zo mu yi wasan jihwa. to di ba ka gani karkashin kahoshi akwai dutse wato shi ya sa abin da ya taka kenan ko da ya yi wannan barazana zuwa ga jamhuriyar Nijar. Eh, Malam Bobi a cikin bidiyo na baya-bayan da Boko Haram suka sako akwai wanda shi abokan ko yake kiran sunan shugaban Nijar eh, Mahmud Isu yana cewa dan me ka je kana tausaya a Faransa da harin da aka kai wa su da sauransu. Wannan ne dalilin kai harin ko kuma wani abu ne daban. wannan shi ne kama eh, ya kawo dai kamar cewa da eh, suka bayyana abin da za su yi amma wannan wannan ta su ta jima ai suna nuhin kamar cewa da dole sai sun dauki Niger kin kamar a zamanin nan in suka kare da suka dauki Kamaru eh, suka girku sosai sosai a kasar ta ta Najeriya to Niger kin za su nuha wannan kora kuda ga baki ne yake dama nuhin su cewa da suna son su kawo wannan harin saboda shi nake cewa can baya Eh, tana yiwuwa sun turo mutane ma kakin wannan abin ya faru wato wannan barazana da ya yi ta cewa da eh, shugaban ƙasar Nijar za ya gani wannan ina cewa eh, ga gani na cewa da kawai ya sa abin da suka taka ne saboda shine ne kawai suke faɗin haka sai dai Allah ya kyautata. da lahira Aliyu Mustapha Sokoto kenan da Farfesa babban na Maiwa na Jami'ar Antidiop da ke can babban birnin Dakar a kasar Senegal. To uh, tambayar ita ce me ake tsammani za a gani ne a makonni shida da rundunar sojin Najeriya ta ce tana bukata kuma shine tsawon lokacin da take so wajen murkushe wannan kungiya ta Boko Haram wadda ta sha fiye da shekaru biyar tana karkashe jama'a tana kokona musu su Kafin mu kai ga wannan ku bugo mana kuna ba mu amsa ga Idris Bilal. ka bar kuka a kuri'ar ka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu gawa talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka latino da sardauna firimiyan ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya talaka kamar cinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka makamun ka ita za ta cece ka talakawa gada zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama talaka kamar yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mai kiranmu na farko daga jigawa a jigawa. Halo. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wani ne? Eh daga jida. Ya sunanka? Kuna magana. Da wa muke magana? Kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama. Malam na Zaburan yaya menene ra'ayinka ne ko a game da abin da za a gani a cikin makonni shida da rundunar sojin Najeriya tana bukata domin yaki da Boko Haram? Malam malam hello? Hello, ina jin ka gaya mana ra'ayinka. Hello? Hello? Hello? Kana ji na ka gaya mana ra'ayinka. Hello? To layin na zaburan ba shi da kyau yau muna jin ra'ayinku ne akan makonni shida da rundunar sojin Najeriya ta ce tana bukata domin yaƙi da Boko Haram ta fatattake su. Oh, shi yasa ma aka ɗage ranar zaɓe. Ga waya daga jamhuriyar Nijar, waya Nijar. to layin nijar ma ta tsinke yau a talata lambobin mu ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus daya ɗaya a gaban wannan namba idan ba manta ba dai a kwanakin baya sojoji daga jamhuriyar niger ko ce daga chadi da kuma kamaru da niger za su haɗu domin yakin wannan boko haram ɗin ne to har shekau ma ya fitar da bidiyo ga wani waya da ke ba waya ke bugowa ne Ibrahim Imam ne daga Zuru jihar Kebbi, Najeriya. Malam Ibrahim na Zuru yaya ina ra'ayinka? na dama gwamnati ce ba ta ɗauki mataki yadda ya kamata ba, amma inda an ba sojojin Najeriya kayan aiki yadda ya kamata, within 24 hours in Allah da suna kira da ɗan ga matsalar. yanzu mu muna taya su addu'a Allah ba su nasara kamin zuwa sati shidda nan su shawo matsalar wanga abu domin a yi zaɓe lafiya Allah ba su nasara. madalla malam ibrahim zuru da kebe bar mu je yobe waya yobe gaskiya dan babur ne yake magana dan babur na yobe yaya me ra'ayinka daga daga yadin buni daga yadin buni yaya me ra'ayinka to gaskiya wannan magana da jami'an tsaro suka yi ya ban mamaki sosai me yasa saboda ganin cewa bari na gari na yadin buni yau wata na kusan bakwai ina gudun hijira cikin garin da maturu mm-hmm. kuma gwamnati ta fito ta ce wai za ta magance wannan abun cikin sati shida abun da aka yi kusan wata shida ana aikata shi kaga idan ma ta murƙushe mu je a zaman mu na talakawan ƙasa za mu gane cewa lalle akwai buzu cikin nadi buzu cikin nadi me yasa za ku ga wannan dalili malam sabida abu ne wanda aka yi kusan shekara shida ana aikata shi amma yanzu ai akwai akwai sojojin wasu kasashe a ciki waɗanda su kuma ba lalle bane suna fama da irin matsalolin da rundunar sojan najeriya take fama da shi kamar na rashin kayan aiki baka gani wannan zai dan hanzarta murkushe ita boko haram nan eh gaskiya haka ne amma kuma abin da muke gani shine ganin cewa akwai wurare da dama kamar ƙauyukan mu inda muka tashi lokal gama kusan guda biyu shiru kake ji kamar ma ba mutane a wannan wurin me yasa ake jin shiru a wajen saboda tunda muka tashi ba a yi wani yunkurin cewa ga wayannan sun bar garuruwan su ba kuma gari ne wanda kamar gari kamar yadin buni gari ne wanda aka san shi a jihar Yobe gari ne wanda ake harkokin kasuwa da komai amma yanzu garin ta zama ma algariya kawai ba a ma magananta akwai jama'a cikin garin a halin yanzu a har yanzu ba ma wani jama'a sai dai kawai iya yaran ne muke jin labarin kan cewa su ne a iya wurin kawai suke ta harkokinsu. wani irin harkoki suke yi a wannan wajen ana jin kawai su ne dai da garin ba wanda ya sani a tun da ba wani mutumin gari da yake zuwa wurin amma su ne dai da yankin wurin akwai mutanen garin wanda suke zaune a garin ko da yan garin sun ba wajen a'a babu wanda yake zaune mutumin garin in bindiga a cikin garin yadi yanzu yanzu abin da kake gaya min gari ne da yan bindiga sun kama gari suna gadon shi suna rike da shi babu kowa a ciki sun kama ai sun mallaki garin sun mallake shi kun babu kowa a ciki kawai daga su sai su babu kowa daga su sai su suke cin karensu babu baka. To Allah sauke wannan matsala dan babar na yadin bane a can jihar Yobe. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington. Agogon mu yanzu karfe hudu saura mintuna goma sha biyu. Ga waya daga waya Iko yake bugo mana. To ba mu samu na Iko ba. Lambar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Barin ƙara maimaitawa. Biyu sifili biyu biyu biyu sifili biyar biyar shida biyar a sa alama tara plus da ɗaya mun sake sabuwar namba kuma wannan ita ce sabuwar nambar bari mu je yola waya a yola hello gambo da yake magana daga yola a adamawa malam gambo yaya me zaka gaya mana ina ra'ayin ka game da wannan makonni shida da ake bukata to alal hakika shekara shida ba su yi komai ba sai yanzu a cikin makonni shida su ce ai sun gwarin ranar haihuwa me yasa aka bar shi ranar haihuwa ne yawwa abin da ya sa ai akwai kasashen da suka zo za su tallafa a najeriya suka ce ba zai yi ba ba su ba da hakikan gaskiya a lamarin sai suka ba su suka tafi yanzu da aka samu zaɓe su ce za su za mm. kira za su eh, eh, murce su cikin makonni shida ba zai yi ba wannan dai akwai lauje cikin nadi To a gaishe ka Malam Gamba daga Yola ana tsare da sashen Hausa na Amurka ne a Washington. Ga waya wani ne ke buguwa ne? Ana magana da Shamsu ya da ke kalamin hukumar jirgin Najeriya. Shamsu Yaya ina ra'ayinka ne game da wannan makonni shida da rundunar sojin Najeriya take bukata domin yaki da bukwa. dama su dama tsaro ba san da za a zaɓe ba wannan lokacin ne har suka wasi da wasu aikin nasu ko koya abin ya. Ya ka gani kai? mutanen nan ba su da ne jama'an najeriya adalci ne kawai to madalla shamsu bar mu je jigawa wa a jigawa halo wane ne a jigawa ne yake bugawa yauwa waye a jigawa musa ne malam musa yaya me wani ra'ayi ka buga gaya mana ne eh na bugo ra'ayi na akan magana da kuke yi na cewar in ka kashe rediyon sai mu hira sosai an jima ka aikun nawa ka je eh, me kake so ka gaya mana game da wannan makonni shida da kungiyar boko haram ta ce eh, ko in ce rundunar sojan najeriya ta ce tana bukata domin murkushe boko haram eh, a gaskiya ba zan iya ba da gaskiyar maganin haka za ta yi ba mm, kai me yasa kake ganin haka yau abin da yasa nake ganin haka shekara biyar ana fama yanzu da yake akwai sojojin kawance sojojin kasashen makwabtaka da za su taimaka wannan baka gani ya kara wa abin inganci to a gaida malam musa daga jigawa idan ba a manta ba dai a kwanakin baya an samu sojojin kasashen da suke makwabta daga najeriya sun fara shiga najeriya ma suna ta yaki da boko haram kuma sun kwato wasu garuruwan daga ciki bar mu je katsina waya katsina Alo. Alo. Na katsina yaya wane ne? Malam Musa ba ɗan daga murya ka me kake so ka gaya mana ne yau bisan ma game da wannan makonni shida da ake bukata na Boko Haram. Ina magana kan yan Boko Haram da a Najeriya su su To a gafarce mu a layi Malam Mustapha ba shi da kyau bari mu kaɗa Gombe, waya Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Musa Bello ne daga Kubo karamar hukumar Akko. Malam Musa mai sunana yaya me kake gani? Na. So, ni a gani na dai ina gani al'amarin zaɓen nan kamar dai gode Ubangiji don abin da ya sa gwamnatin najeriya gwagwarin fahimta da gwagwarin pdp ne suke ta kokarin duk da mutane da suke yi so suke dama mana labarin idan mu rubu bangiji allah ya fi kadun mu mu talakawar najeriya amma malam musa da sojojin kasashen makwabta suka fara yaƙa boko haram ɗin a kwanakin baya wannan bai canza ra'ayinka game da yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala ba to su gwamnatin gwamnatoci na kasashen makwabtan mu suna yi tsakanin su da Allah amma mun gwamnati mu na Najeriya hmm. tsakanin da Allah akwai nauyi cikin daji a cikin harkar su. To Malam Musa Bello a gaishe ka ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC yanzu agogon makarfe hudu saura mintuna tara har yanzu dai muna karban ra'ayoyinku akan eh, wannan makonni shida da ake bukata na murkushe boko haram ga waya daga jamhuriyar Nijar waya Nijar ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alo? Alo, wane ne? Alo? Alo, wane ne yake magana ne? Buhari wari ne daga Nijar. To, Yarima daga Nijar, yaya menene ra'ayinka kake so gaya mana? to mun rasa na Nijar yau wayoyin da ba su da kyau sosai amma duk da haka mun samu amsoshin ku da yawa kuma mun matakar jin daɗi da kuka samu dama kuka doki wayoyin kuka goma mana kuma ku ci gaba don goben Allah ya sa kam za mu ƙara buɗe layuka sai mu ci gaba da jin ku mun gode. wai mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa da nake cewa a kasa a tsare a raka a jira ba ce a yi faɗa ba. Ko Goodluck Jonathan ma cewa ya yi. Nobody's political ambition is worth the blood Shugaba Jonathan ke cewa baya son ganin jini wani ya zuba sanadiyar zaɓe ko mara masa baya. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Mu tsaya iya iyawar mu kar mu bari a tunzura mana zuciya. Ƙasan nan ta mu ce. In an kona kasuwa kai za ka rasa abinci. In an kona makaranta ɗan ka ne ba zai je ba. In an kashe mutum ɗan uwan kashe talaka. Saboda haka. Duk wanda zai zo ya tara samari ya ba su abubuwan da zai sanya su maye ko ya ba su kuɗi domin su je su yi wani jafa'i ko su kaza tarzoma wannan makiyin al'umma ne. Wannan doka ta hana mu fito ne wa kare al'umma mu da ai tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba in ya dake shi kila ma yana iya samun wani tsuntsun Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun ku. Gama shi mai gina rabin mugunta. ya taɓe nan sararin nan ko ake jama'a har yanzu fara taron sashen hausa na murya amurka ake tare yanzu kuma agogon mu karfe hudu ne saura mintuna shida to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka harin ta'addancin da aka kai a birnin paris kan mujallar barkwancin nan ta charlie hebdo da kuma fille-fillen kawunan 'yan jarida da kungiyar isil ke yi misalai ne na irin haɗarurrukan da 'yan jarida ke fuskanta a yau a jawabinsa a wani taron da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya da zummar inganta kariya ga 'yan jarida sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce babu hanyar kawar da haɗarin kwata-kwata sai ko in za a yi shiru kuma wannan shi ake kira miƙa wuya. Mr. Kerry ya lura cewa a lokutan baya abu mafi haɗari ga 'yan jarida shine kasancewa wurin da bai dace ba kuma a lokacin da bai dace ba akasari ba a auna 'yan jarida da gangan to amma a yanzu akan kai hari kan 'yan jarida saboda abin da suka rubuta akan gama da su saboda abin da suka shaida ko kuma a kama su saboda kuɗin fansar da ka samu amurka ta himmantu game da 'yancin 'yan jarida wani muhimmin sashi na manufofin harkokin wajenta. kulle yomin a cewar sakatare keri jami'an diflomasiyyar amurka kan yi bayani dalla-dalla au kai tsaye ga gwamnatoci au ga jama'a baki ɗaya na cikakken goyon bayan ga 'yancin da mutane ke da shi na magana da wallafawa da yaɗawa ta gidan rediyo da kuma dandalin intanet da kuma tita ko kuma bayyana ra'ayi cikin jama'a ba tare da tsoro ko fuskantar bita da kullu ba Duk lokacin da aka ɗaure ɗan jarida ba bisa ƙa'ida ba, jami'an diflomasiyyar Amurka kan gabatar da batun a taro da jami'an ƙasashen wajen a dukkanin matakai, a cewar sakatare Keri. Ya ƙara da cewa kuma haka ake yi ko da ɗan jaridar ba Amurke ne ko daga wasu ƙasashe inda ake yawan keta haƙƙin 'yan jarida. Bugu da ƙari don a taimaka da inganta matakan tsaron gidajen jaridar da ke cikin mawuyacin hali. ma'aikatar harkokin waje ta kaddamar da wani shiri na gwaji mai suna safe na inganta matakan tsaro ta wajen amfani da fasahar zamani da kulawa da kiwon hankalin jama'a da kuma kafa rassan cibiyoyin bayar da shawarwarin tsaro a yankuna wanda shiri ne da ya zuwa yanzu wajen 'yan jarida ɗari 300 ke amfana da shi daɗin daɗawa da haɗin kan hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bullo da wasu shirye-shirye na ƙarfafa gwiwar ɓangaren jarida a ƙasashe sama da arba'in duk kuwa da barazana iri-iri da 'yan jaridar yau ke fuskanta sakatare keri ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan makomar 'yancin 'yan jarida da kuma jajircewar 'yan jarida wajen bincikowa da kuma bayyana gaskiya ko a cikin hali na turjiya da kuma haɗarin gaske amurka a cewarsa za ta kasance da ku a dukkanin matakai cikin dukkanin hanyoyin da muke amfani da su. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla bari mu baiwa Aliyu Fili ya kama takaitattun labaran duniya. bello wasu da ake je in boko haram ne dai sun kashe wasu daga cikin mutanen da ke cikin wata mota ta safa da suka sato jiya daga kamaru wani shaida ne yake ga mana nan gidan rediyon mura muka cewa an boko haram din sun kashe akalla mutane bakwai daga cikin mutane ashirin da ke cikin wannan motar sannan suka watsar da gawawakin nasu a can kan iyaka kamaru da najeriya shatima amadu shugaban wata makarantar sakandare da ke yankin ya ce akwai gawar wani dan uwansa wanda shine ma direban wannan mota da aka sassare hannayensa da kuma ɗaya daga cikin kafafunsa kana aka yada shi tare da sauran mutanen ya ce kuma wanda suka sace mutanen sun saki wasu mata tsofaffi su uku amma har suna rike da mutane goma da suka hada da 'yan mata takwas masu shekaru sha 11 zuwa sha hudu na haihuwa mun kawo muku da hoton da ke cewa shaidu a ƙasar somali kuma sun ce mutane goma sha biyu ne akalla aka halaka aka jiwa wasu talatin rauni a yau talata lokacin da dakarun wata kungiyar 'yan ta'adda da ake kira halin sunawar jama'a suka kai hari a kan sojojin ita somaliya din to madalla jama'a abinda shirin nan baki tana da yau kenan sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya so ya kama za mu sake dawowa da wani sabon shirin fil yanzu a madadin Aliyu Mustapha sakkwata da ya kawo mana labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Vasco ni Bello Habib karadanci. daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa aje voahausa.com ko sashen hausa.com akwai labarai da waɗannan shirye-shirye da rahotanni da ma duk wasu abubuwa waɗanda ba kwa sa a rediyo salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.